قال حدثنا حماد عن عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط وقف في وقفه ان ياكل من ويوكل صديقه غير متمول مالا ba mu gushe ba muna cikin littafin wakaf hubusi ma'ana mutum ya tsare ya ajiye ya sadaukar da wani bangare cikin dukiyarsa saboda Allah madaukakin sarki a yi ma addinin musulunci gata ko talakawa ko marayu ko matan da mazan su suka ko eh suka rasu waɗanda ba su da maza ko wane ne wani irin banga ko wani bangare ne cikin abin da ya shafi addinin musulunci wannan aiki ne na alkhairi Shi ne yace an karbo daga Nafi'u daga Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda yace sayyidina Umar yayi sharadi ya shartanta a cikin wakafin da yayi ay Akula man yahu wanda ya jibinci al'amarin waɗanda kwamitin da suke kula da wannan al'amarin an ba su izini su ci su sha wa yukila sadiqahu in abokinka ya zo ofis fira za a bashi shayi a ciki ko lemu ko lemu ko wani abu dai za a bashi abin da aka saba ana yi na girmama mutane ghaira mutamawwilin mala amma ba a baka izini ka tara dukiya a ciki ba babu ne ce wani babi idza waqafa ardan aw bi'ran washtarata li nafsihi mithla dila'il muslimina yace in mutun yayi wakafin gona ko kasa ko kuwa a'a rijiya rijiya ya haka ko ya tona ko ya saya ya sadaukar da ita fi sabilillahi sa'an nan ya sharɗanta ya ce wannan rijiya wakafi ce ko ko hubusi na sadaukar da ita saboda Allah maɗaukakin sarki ni ma da na sadaukar bokiti na ko kofi na ko butata ko rubata daidai yake da na musulmai yadda kowa zai zai sha ya ba haka ni ma zan zo in sha ba wani irin imani kenan mutum ya cire abu dukiyarsa ya sadaukar ya ce da shi da sauran musulmai duk haƙƙinsu ɗaya a ciki yadda za ka zo ka ɗebi bokiti ɗaya haka ni ma zan ɗeba mana ba ni da wani fifiko da za a ce yau ranar sha na ne ko ranar shan gida na ne kar kowa ya zo a'a a ce yau mai wanda ya sadaukar da rijiyar shi ke da shayarwa ko jama'arsa ko mutanensa a a sayyid na usman ya ce da ni da na sadaukar da rijiyar da dukkan musulmai ɗaya muke kowa ya kawo abinsa sai ya ɗe ba ya je ya sha wa وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها anas ya sadauka صدوق wa wakafin gida. in zai wuce makka a madina sai ya sauka a gidan ma'ana in kai wakafi kai shar in kai ma za ka amfani da wannan abin ya halatta Wata tasaddaqa zubairu bidurihi na zubair ya sadaukar da gidajensa da gidansa wa kana lil mardudati min banatihi yace wannan gidan nawa na sadaukar na yi wakafi na sanya shi ya zama hubusi saboda Allah maɗaukakin sarki amma duk ƴarsa ƴarsa da aka sake ta daga gidan mijinta ko ya rasu duk ƴar da duk yar da ta rasa mijinta cikin ƴaƴansa yace tana da haƙƙi ta zo ta zauna a ciki wa qala lil mardudati min banatihi sai yayi shartanta cewa duk ƴarsa da aka sake ta ko aurenta ya mutu dama yarsa in ka aurar da ita ai ta fita gidanku kenan ko tana gidan mijinta duk ran da ya sake ta in idda in idda ta kare ai za ta dawo gida ko yace to duk wacce aka sake cikin ƴaƴarsa tana da haƙƙi ta dawo cikin wannan gidan ta zauna وقال للمردودة من gaira أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها yace duk yarsa da aka sake tana da izini ta zo ta zauna a gidan kada ta yi cuta kada a cutar da ita fa in istagnat bi zawjin fa laysa laha haqqun duk ran ta samu miji ya aure ta ba ta da haƙƙin zama a cikin gidan sai ta je gidan mijinta saboda kar ta samu dama tunda tana da gida da ayalwata da mai ta zo ta ce ita ba ta son ta yi auren ma ba za ta je gidan aure ba shi yasa duk wacce aka sake ta zaki dawo ki zauna in kika samu miji ba ki da hakki a ciki wannan zai ba ta dama zai sa mata je ta zauna gidan aure lafiya ibn umara nasibahu min Dari umara umara عمر li zawil hajat sai abdullahi dan umar rabon shi da ya gada ya samu daga wurin sayyidina Umar sai ya rabon ya ce gidansa ya da ya samu ya shigo cikin rabonsa ya sanya shi mazau a sa duk lizawil hajat mabukata ya zama wakafi duk wadda bukata ta kama shi zai yi amfani da wannan abin min ali abdullahi amma daga cikin zuri'arsa daga ‘ya'yansa zuwa jikokinsa za ka iya aje gona ko gida ko kamfani ko sito ko mota ka ce wannan abin na bar shi saboda Allah wakafi ne amma ‘ya'yanka da jikokinka su za su azarta da wannan za su amfani da wa'annan to wannan bangaren ba za a raba gado ba ‘ya'ya su zo su yi amfani kamfani ne gida ne menene in suka gama jikoki su zo har jiko har abada ba ba wanda zai gaji wannan abin tun da ka bar shi wakafi abin da yasa suke yin wa'annan abubuwa saboda ladar da za ka yi ta samu har abada manzon Allah ce idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasi duk ran da mutum ya mutu an rufe fayil ɗinsa ba ka da wata hanya da za ka samu wani alkhairi ya shiga cikin eh, account eh, hisabinka cikin account ɗinka sai ɗayan wa'annan hanyoyi guda uku su ne ciki ne gida kabari ko rijiya ko masallaci ko makaranta duk abin da kabari ana amfani da shi musulmai na amfani da shi wakafi saboda Allah ana baka lada kan muddin wannan abin yana wa qala abdanu akhbarani abi an shu'bata an abi ishaqa an abi abdurrahman anna usman radiyallahu anhu yace an karɓo daga abu abdurrahman yake bada labari cewa sayyiduna usman Allah ya kara masa yadda haifu haifu husira lokacin da aka kare shi aka zo aka tsare shi suka zo za su kashe shi ashrafa alaihim sai ya leko daga sama yana kallon su Wakala sai ya ce da su an shudukum wala an shudu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama na gamma ku da Allah na gama ku da Allah da sahabban manzon Allah fa nake magana sallallahu alaihi ba ku san cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yace man hafara rumata falahul janna fahafartuha da suka zo suka suka tsare shi kenan a gida suna son su kashe shi sai ya leko ya ce me aka yi muku me aka ɓata muku ban ci dukiyar ku ba ban shi dukiyar kasa ba ba barnan da nayi dan hasada kawai da mummunar fahimta da mummunar fahimtar addini ba ku yi addini ba ku ce kuna son ku yi kaza kaza kaza kaza na gama ku da Allah ba ku da labari ba ku san lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane suka shiga cikin tsanani wani ba yahude ke mallakar rijiya sai yadda ya ga dama ya sayar masu ya gallaza manzon Allah ya ce wanda ya sayi rijiyar ruma ya sadaukar da ita ga musulmi Allah zai ba shi aljanna da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce eh mun san da haka sa'an nan kuma yace ce alastum ta'lamuna ba ku sani ba annahu kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce man jahaza jaishal usrati falahul janna fajahaztuha qala fasaddaquhu bima qala yace ba ku da labari ne ko kun manta ne ko ba ku san cewa wata rana za a je yaki gazwatul usra yakin da yakin tabuka kenan ga tsananin rana ga nesa tun daga madina har zuwa masharifin sham sa'an nan ga talauci babu abin hawa ba abinci wani ma ba shi da takalmin da zai sa kuma lallai sai an je an yaki manzon Allah aka buga aka rasa rayuwa aka rasa yaya za a yi kuma lallai sai an je an yaki babu ruwa ga tsananin zafi ga nesan wuri ba abin hawa ba abinci da aka ce kowa ya tattaro ya zo wani sai yan dabino wani ana tafiya ma wani sai dai ya tsosa dabino ya ba wannan aka je aka shiga cikin kishin ruwa tsanani mun karanta cikin bukhari tsananin kishin ruwa da yunwa wa'in suka shawarci manzo Allah me zai hana su yanka a bar hawansu don a ci manzo Allah ya bada izini sai na Umar ya zo ce ya manzo Allah in suka yanka a bar hawan tasu kuma aka ci ya tafiya ya za a shi ake ce ma jaishil usra jaishil usra ma'ana dakaran sojojin da aka je aka yi yaki da aka wahala da talauci sai manzon Allah ce wane ne zai cire dukiyarsa ya shirya mana Eh, eh, abin da za a je yaki da shi sai na usmana ya bada kusan rakumi dubu da abin da za a hau da abincin da za a ci shi ne cewa ka usmana agnal jaisha wal jaishu muksur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murna a fadin Madina duk ba wanda zai yi wannan lokaci ba wanda ke da halin da zai iya yin wannan wannan lokaci shi sayyidina Usman duk dukiyarsa da kasuwanci da suto ne da kamfani da ko menene ya ɗebo dukiya ya ɗauki nauyin wannan yaki da abin da za a hau da shimfidan da ke kai da abinci da dukiya manzon Allah ya ji daɗi ya yi murna ya ce ma darra Usmana ma fa'ala ba'da yau yau saboda murna da manzon Allah ya yi amma dan fitina da sayyidina Usman ya leko ya ce ba ku san cewa manzon Allah wata rana an shiga cikin tsanani da wahala ya ce wane ne zai ɗauki nauyin yakin jeshin usura yakin tabuka ni na ɗauka ba suka ce eh mun sani amma sai mun kashe ka sayyidina Usman kenan ko dama ai an san kissa da manzon Allah yake zaune a cikin gona a lambu sai na bakar zai sallama yace ya nemi izini yace ku ba shi izini ya shigo ku ce mai shigo ku yi mai bushara shi dan aljanna ne zuwa an jima na Umar yazo aka yi haka zuwa an jima sai na Usman yazo ce manzon Allah ya ce ku shi izini ya shigo ku ba shi a bishara da cewa shi dan aljanna ne ala balwal tusibu amma akwai wata fitina da za ta same shi shi ne sai na usman da ya faɗi haka suka ce eh sun san da haka amma sai sun kashe shi saboda me sun zo mutane daga kasan masar daga kasan ina ne duk dau duniyar musulmai aka je aka ziga su suka manta da sayyidina usman shine zinnuraini ya aure ƴaƴan manzan Allah guda biyu ya tara su aka bashi kanwa tara su manzan Allah ya ji ba dadi yace lauka natlana salisa la zawwajnaka ya Usman ya Usman da ina da ƴa ta uku sai na auren maka suka manta da cewa sayyidina Usman shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kaifa la astahayi mimman tastahayi minhu almalaika wata rana manzo Allah na zaune kamar yadda zaka zama kana zaune cikin gida da jamfa ce ko yauto ko eh, jamfa ko rigan kana zaune gida dai ga yadda kake shan iska sai sayyidina Abubakar zai sallama manzo Allah ce a ce ya shigo sai ya shigo sayyidina Umar zai sallama manzo Allah ce a ce ya shigo sai ya shigo zuwa can sai sayyidina Usman zai sallama aka ce wace sallama aka ce sayyidina Usman manzo Allah ce kaga to war a gyara ya gyara zaman sai ya gyara ya shirya kansa dai zauna a kenan na Aisha tana kallo sai da aka gama ta ce ya manzo Allah Abubakar ya shigo ya sallama kace ya shigo kana zaune yadda kake sayyidina Umar ya zai sallama kace ya shigo kana zaune yadda kake da sayyidina Usman ya zai sallama sai da ka tashi ka kinsa ka gyara ka ne sai ce wa kaifa la astahi min man tastahi min dan me zan ji kunyan wanda mala'iku ma na jin kunya, amma duk waɗannan bai hana waɗannan 'yan tawaye sai da suka zo suka kashe وقال عمر في وقته لا جناح la junaha ala man waliyahu an yakula sayyidina umar ma'ana har sayyidina umar shi ma ya bada wakafi kenan ma'ana bayan manzon Allah sallallahu alaihi har ana da kasa a cikin wannan al'umma ba sama da sayyidina abubakar bayan sayyidina abubakar ba sama da sayyidina umar da su aka fara yaki da su aka fara musulunci tun daga makka har madina da su ake yaki takobi na saran takobi amma duk da shi sai da ya dauki dukiyarsa yace gashi hubusi wakafi saboda maslahar musulmai da musulunci hmm. waye zai ce shi lada ta ishe shi bukatan da ya iso wane ne waye babun yace wani babi idza qala alwaqif la natlubu thamanahu illa ila fahu fa huwa in mutum zai ai wakafi ko masallaci ko gona ko gida ko kanti ko shago ko kamfani yace ni na bayar ne saboda Allah bana bukatan komai sai lada wurin Allah madaukakin sarki Imam al-Bukhari yace ya halatta قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياه عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم yace an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace ya banin najjar ya ku banin najjar kawunan mahaifinsa kenan banin najjar mutane ne daga madina da manzon Allah aka yi hijira aka zo aka aka inda aka yada zango kenan inda tunaqatuhul qaswa ta sauka kenan ta ya da zango to sai manzon Allah ya san inda za a gina masallaci kenan sai aka ce ya ku banin najjar ya ku waɗanda ke mallakan wannan gonan ko wannan filin saminuni bi ha'itikum mu yi tsada da ku ku faɗi abin da za a biya na biya ku saboda a gina masallaci qalu sai suka ce la natlubu samanahu illa ila Allah ai ba ma san komai sai dai lada daga Allah madaukakin sarki a je a gina masallaci sun bayar kenan mun gane ko in kana da gona kana da lambu kana da fili aka ce za a gina masallaci za a gina juma'a ce ko masallaci ko makaranta karfin hali za ka yi ka ce ka bayar saboda Allah wallahi tallahi duk miliyoyin da za ka karba a ciki ba su kai abin da Allah zai shirya ma lafira ba sai dai in kai ma kana bukatan wannan abin to wannan kuwa amma in ka wadatu da su dan dai ka sayar kawai ka dauki kudi ka je ka sa banki a'a ka aika bankin lafiya wallahi tallahi shi ya fi maka alkhairi ko menene zai faru babu ƙaunin lahi ta'ala babun fadar Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah shahadatu bainikum idza hadara ahda al-maut hina al-wasiyyati ithnan au adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu al ya ce in tafiya ta kama ku kuna tafiya a cikin tafiya sai aka aka wayi gari ga ɗaya ciki zai mutu kuma yana son ya yi wasiya in aka samu musulmai guda biyu to sai ya nuna wasiyarsa su yi shaidu in ba a samu musulmai ba aka ce a nan ya halatta a nemo ahalil kitabi ɗan kirista ko ba yahude ya zo ya shaida ya nuna masa ya faɗa masa malamai suka ce nan ne aka ba da izini a karbi shaidan kafiri ko mushirki ko a kafiri ba kitabi ba yahude ko ba nasari da sharaɗi biyu da zamana cikin tafiya ake in aka bar shi ya mutu ba wanda ya san wasiyyar ba haka ba ne? sharaɗi na biyu ya zamana babu wani musulmi in akwai musulmi shaidan musulmi ita ce tafi in aka ce ya iya kawo shaida to an ɗauke shi an karbi shaidarsa kenan ko yasa yace shahadatu bainikum ai shaidan mutum biyu tsakaninku idza hadara ahadakumul mautu in mutum ya shiga magagin mutuwa hina alwasiya lokacin da yake son yayi wasiya isnani zawa adlin minkum a samu mutane biyu masu adalci a cikin musulmai in ba a samu ba to sai a nemi ahlul kitabi aw akharan min ghairikum in ba a samu musulmai adalai guda biyu ba sai a samu ahlul kitabi guda biyu in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut in tafiya kuke yi mutum ya kusa mutuwa zai mutu tahbisunahuma min ba'di salati fayuqsimani billahi sai a kawo su su wa'an bayan sallar la'asar su wa'annan shaidu guda biyu su zo bayan sallar la'asar musulmai ne in kuma ahalar kitabi ne bayan sallar da addinin su ke yi ina ma'anan a ce bayan sallah lokacin ne akwai jama'a maki suna cike masallaci ko wurin ibada mutum zai ji nauyin ya yi ƙarya ya rantsuwa da Allah fayuqsimani billahi su zo su yi rantsuwa da Allah cewa ga yanda al'amari ya kasance Inir tabtum in kun yi shakka kun yi kokonto a cikin su sai su ce la nashtari bihi samana walau kana za kurba wallahi tallahi gwargwadon yadda za a bar su rantsuwa cewa wannan rantsuwa da muka yi ba kuɗi aka ba mu zo mu yi ƙarya ba ba canza abubuwa ma da gaske muka yi wala ba za mu boye shaidar da Allah ya nemi mu tsayar ba inna لمن الآثمين asimina in muka yi haka ai muna masu سلي masu zunubi fa in usira ala annahum istahaqqa isman bayan an yi wannan duk baki ɗaya, sai ya zo ya bayyana cewa ƙarya suke yi ko an hada baki ne da su ko kuɗi aka ba su fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahaqqa alaihim al-ulayani aulayani al-aulayani yace sai a nemi mutane guda biyu waɗanda suka fi su cancanta sun fi kusa da wannan mamacin da ya wasiyar fa yuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah madaukakin sarki la shahadatuna hakkumin min shahadatihima wallahi shaidan mu ita ce shine ita ce ta fi cancanta da shaidan su wa ma'tadaina ba mu ke ta haddi ba ba mu yi barna ba inna idan lamina zalimina in muka yi haka mun yi zalunci zalika adna an ya bi shahadati ala wajhiha in aka san cewa za a kiyaye al'amari haka komai sai an bi daddaki sai an bi ka'idoji yace ya wannan shine yafi cancanta yafi kusa yafi dacewa da su kawo shaida yadda ta kamata aw khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuwa ai za su ji shakka za su ji tsoron cewa in suka yi ƙarya ko suka yi kuskure aka fahimta shaidar su ba za a karba ba sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ce wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wasma'u ku ji wallahu la hadil alqawmal fasiqina wa'annan ayoyi su ne suke da barazana suke cike da tsoratar da fasikanci Allah ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqina Allah baya shiryar da fasikai ma'ana duk sa'an da ka je kana sabon duk sabon Allah fasikanci ne in ka je ka sake rai kana sabon Allah ka sani Allah ya kyale ka da shaitan ba zai tallafin da Allah ke sama kana samun dan kariya daga barin shaitan Allah ya janye don Allah ya ce wallahu la yahdil qaumal fasiqin yasa fasikanci komin kankantanta aka ce iza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sigarihi walakin anzur ila man asaita in zaka ka yi laifi komin kankantar laifin kada ka ce wannan laifin karami ne ka kalli wanda ka saba wa karami ne ko babba ne وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake kharaja rajulun min bani sahmin ma'a tamimin dari wa yace wani mutum ya fita suka fita tafiya tare da Tamim ibn Aus ad-Dari da Adi dan Badda'i ta sahamiyu bi ardin laysa biha muslimun sai ɗayan sahamiyin mutuwa ta zo masa sai ya mutu a kasar da babu musulmi wurin falamma qadima bi tarikatihi wa'annan mutane biyun da ke tare da shi suka dawo gida sai suka kawo gadansa suka ce ga abin da ya bari faqadu jamman min fiddatin mukhawwasa sai aka bincika sai aka ga wannan mutumin sahamiyin bani sahamin da ya mutu yana da wani kofi da aka yi masa zane da zinariya ma'ana yana tare da wani abu mai tsada a cikin kayansa sai aka bincika ba a gani ba muhawwasan min zahabin an yi masa zane da ruwan zinariya fa ahlafahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce yaya aka yi ina wannan al'amarin yake yaya aka yi sai da suka yi rantsuwa akan ga yadda aka yi thumma wujida aljamu bi makkata bayan an gama wannan sai aka samu wannan abin da aka rasa kofin ko butan ko abin da aka yi mazane da ruwan zinariya din sai aka same shi makka a wurin wani faqalu ibta'anahu min tamimin wa adiyin mun gane ko da aka tambaye suka ce ai tamimi da adiyin suka sayar mana wannan Faƙama rajulani min awliyaihi shi wancan mutumin da ya mutu aka san yana tare da wani abu a gani ba sai mutane biyu cikin danginsa suka tashi fa halafa sai suka yi rantsuwa la shahadatuna a hakumin shahadatihima suka ce wallahi mun shaidan da muka yi ita ce mafi cancanta da wancan abin da suka bayar wa innal jamma li sahibihim wallahi tallahi wannan abin mai tsadan na mutumin mu ne qala wa fihim nazalat hadhihi al-aya aka ce wannan shine sanadiyan saukar wannan aya ya ayyuhallazina amanu shahadatu bainakum باب قضاء الوصي دين الميت بغير محضر عن الو... من الورثه yace babin da ke bayanin wani hukunci قضاء الوصي دين الميت ma'ana wanda aka yi wa zai iya biyan bashin da mamacin ya bari a kansa bi ghairi mahzarin min alwarsa ko da a ce sauran kannensa ko yayyensa sauran waɗanda ke da gado a cikin ke da rabo a cikin gado, ba sa nan za a iya biyan bashin imam al-bukhari ya ce in mutum zai rasu mahaifinku ne zai rasu sai kira ɗaya a cikin ku ya yi mishi wasu yake in ya mutu yana da bashi a biya to ɗayan a ciki shine babba ko shi ke bi ko shine karami da mahaifin ya rasu sai ya zo ya je ya biya bashin ba tare da ya kira 'yan uwansa sun ga yaya aka yi ba menene hujjar imam al-bukhari shine ce qala haddathana muhammad ibn islim ibn sabiq aw al-fadl aw al-fadl ibn yaqub anhu qala haddathana shayban abu muawiya an firas qala qala ash-sha'bi قال حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما anna abahu yace jabir dan abdullahi al-ansari ya bashi labari yace mahaifinsa ustushhida yawma uhudin an ya, ya samu shahada an kashe shi ranan da aka yi yakin uhud wataraka sitta banatin ya bar ƴaƴa mata guda shida wataraka alaihi dainan sa'annan kuma akwai basussuka a kansa falamma hadara jidadun nakhli da shekara ta kewayo za a girbi go amfanin gona a taitu rasulullahi sallallahu sai jabir yace sai na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai na ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi alimta anna walidi shida yawma uhud ai manzon Allah kasancewa mahaifinmu an kashe shi ranan da aka yakin uhud wa taraka alaihi dainan kuma alhalin kasancewa ya bar basu suka a kansa ne yace masu dimbin yawa wa inni uhibbu an yaraka ina son waɗanda ke bin mahaifina bashin su ganka ko sun sassauta ko sa mutunta al'amarin kala sai manzo Allah ce izhab fa dir. kulla tamrin ala nahiyati sai manzo Allah ce je ka gonan ka sassare dabino kowanne ka tsara shi ka ajiye shi mai tsada mai kyau ka tara su wuri daya wanda ke bin shi wuri daya wanda yake kasa da haka wuri ɗaya, a ajiye su fa fa'altu sai ya aikata yayi abinda manzon Allah ya ce yayi thumma da'autu da autu na sai kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma nazaru ilaihi aghrubi tilka sa'a da suka zo suka ga gonar yadda take da daraja sa'an nan abin da aka girba wannan shekarar ba zai biya sukan su ba sai shaidan ya sa musu riya musu a cikin zuciyarsu ayan suka matsanta gonar za a ɗauka a biya su bashi wanda ake bi bashin miliyan aka zo gonansa mangoron da ya yi ko da duk abin da ba zai kai kai ya kawo bai kai dubu ɗari ba ko dubu hamsin ba yaya za a ce a biya bashi su kuma ba za su yadda kowa a bashi kaɗan ba to lokacin sai suka zo suka tsananta cikin biyan bashi tilka faɗan ra'a ma yasnauna suka zo suka matsanta wannan yace shi dai a biya shi bashin sa wannan yace shi dai a biya shi wannan yace shi dai a biya shi dukkan su baki daya watakila mutum daya bashin da yake bi ba amfanin wannan gonan wannan shekarar ba zai biya bashin ba to sai sun eh, dama yahudawa ne aka ce masu san barna masu san sai suna san a ɗauki gonan a su da manzon Allah ya ga abin da suke yi waɗannan su suke su raba jabir da gonar ba mutanen kirki bane A أطاف حول أعظمها بيدرا talata مرات sai manzo Allah ya kalla Jabir ya tara dabino ya kasa su daya biyu uku wannan kashin ya fi yawa sai manzo Allah ya je zaga ya kewaya su uku yana addu'a Allah ya sa albarka a ciki thumma jalasa alaihi sa'annan sai manzo Allah ya zauna wurin thumma qala sa'annan ya tashi ce ud'u sahi ashabaka kira duk waɗanda suke bin mahaifinka bashi su zo fama la yakilu lahum hatta addallahu ma amana ta walidi yace ai ba a gushe ba a ɗeba nawa kake bi yana bin rabin miliyan a ɗebi amfanin gona wanda ya kai wannan a biya shi nawa kake bi miliyan a ɗeba a bashi nawa kake bi dubu mai tan duk kowa sai da aka biya shi bashinsa a cikin wannan dabino wa ana wallahi radin an yu'addi Allahu ta walidi yace a lokacin Jabir Ya ce ni ma eh, abinda nake ji a cikin zuciyata ina ma da duk amfanin gonan wannan shekarar za a dauki a biya bashi na koma gida ni da kanne mata babu da ko dabinan da za mu ci amma bai ga alaman ƴaƴan dabinan za su biya ba amma da manzon Allah ya je addu'a ce a biya kowa bashin sa aka biya wala arji'u ila ikhwati bi tamratin ma'ana sai ce ni ina bukatan ma a biya kowa bashin shi in koma gida sun wala arji'u ila akwati bi tamratin da koda kwayan dabino guda ɗaya ne fasalima wallahi albayadiru kullaha sai aka biya kowa bashin sa, sa'an nan kuma wannan tarin dabinon da ya kasa suna nan kamar ba a ɗabi komai a cikin ba hatta anni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace har ina kallon wannan tarin dabino da manzon Allah ke zaune wurin ka annahu lam yanqus tamratan wahidatan ka ce ba a cire dabino ko ɗaya ba a ciki saboda albarkacin me albarkacin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen hadisin da muka karanta cikin kitabul wasiyya saura mai kitabul jihad wasiyya haka imam al-bukhari ce kitabul jihad wasiyar littafin yaki wasiyar da labarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa banda littafan hadisi babu littafi ɗaya da zaka karanta ya kawo ka imani alwala tsarki alwala sallah zakka hajji aure auratayya kasuwanci menene da menene kuma ya kawo maka kana nan Kano kaman ga ka ka tashi da Kano ka je Madina kana raye cikin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin a fara kitabul jihad ya kamata a ba da goron sallah ko ko kuwa mas'ala ce ta tashi tun ran da aka ce za a yi sallar layya ranar talata sai fitina ta tashi wannan ya zo wannan ya tambaya mas'ala manzon Allah ya warware yadda za a yi amma sai ka rasa yaya aka yi mutane suka rasa menene za su ɗauka a ciki tare da cewa ba abin mamaki ba ne wannan hayaniya da rudani da mutane ke ciki saboda hadisin manzon Allah da zamu zo mu karanta ba dai mun yi imani da manzancin manzon Allah ba to wallahi tallahi duk abin da ya faɗa gaskiya ce amma dangane da abin da ya faru sallah za a yi talata ko kuwa ranar laraba za a yi abin da ake so farkon fari yace halaftu yaminan ghaira zi masnawiyatin wala ilma illa husnu zannin bi sahib ba abin da ake bukata tsakanin kai da ɗan'uwanka musulmi sai kyakkyawan niyya da kyakkyawan zato sabani dai Allah madaukakin sarki ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka ولذلك خلقه الإشارة ترجع إلى ماذا wai suka ce tarjiu ila ikhtilaf wai suka ce tarjiu ila rahma amma manyan malamai waɗanda suka san ina aka nufa me ake nufi da addinin musulunci za mu ga abin da suka faɗa farko dai sallan idi karamar sallah ce ko babban sallah ce ko layya matsalar ta sha bamban da sallan azhar la'asar magaruba isha asuba wa'annan salloli ne da a unguwanmu a masallacinmu sai mu taru mu yi sallar azhar wani ya isa ce mana dan me tun da kan lokaci muka yi asar haka magaruba haka isha haka asuba haka to amma sallar idi akwai